Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis ɗaya ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta VOA Hausa.com a intanet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu yanzu hakan nan kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a sauran sassan kasar ta Nijar masu gabatar muku da shirin tare da halima jimrau masu sauraronmu musamman ma iyayenmu sarakuna da malamai tuba muke yi muna baku ku haƙuri saboda batun da za mu yi a wannan shiri namu na yau da gobe shirin matasa wani lokacin dole sai an yi wasu batutuwan da wasu za su ga kamar ba su dace a yi su ba amma galibi rashin yin batutuwan ne ke jefa mu cikin wasu abubuwan da ke zuwa su fi karfin al'umma maganar ku a yau da mu magana a kan budurci ne duba da yadda wasu mata suke cikin zullumin abin da zai faru bayan saduwarsu ta aure ta farko da angwayensu saboda maganar cewa wai ganin jini shine shaidar cewa mace budurwa ce za mu ji daga kwararren masanin ilimin ɗaukar ciki da haihuwa wanda zai yi mana cikakken bayani amma da farko meye matsayin addinin islama akan wannan magana ta budurci shi dai addinin musulunci budurci abu ne mai muhimmanci a cikinsa wanda ya kaddara shi sosai sosai ga ya mace wadda ba taɓa yin aure ba babu wani abu da ya yana a tarihi ko a cikin hadisi ko kuma wasu magabatan addinin musulunci da suka tabbatar da cewa dole sai an ga wannan jinin a jikin mace sannan yake gane cewa budurwa ce ina kuma matsayin addinin krista akan wannan batu a addinin krista budurci yana da amfani don shi duk abin da allah ya yi in ka diba akwai dalilin da ya sa ya yi shi in ba wani dalili ba kamar sport wanda yake sa mace ta bar wannan budurci na ta huta Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku ji yadda wannan tattaunawa za ta kasance. To saurare da harko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa maganar cewa ganin jini a ranar saduwar arme ta farko shine shaidar budurci addini ne ko al'ada. Yau da gobe magana jari ce. A wannan zamani da muke ciki mun armar wa kanmu waɗansu al'adu saɓanin yadda zamantakewa take addinance, sa mata ɗaukan kaya mai nauyi gudu da sauransu ko da shike a zamanin da mata suna hawan dabbobi irin su raƙumi da sauransu. Shin hakan baya zubar da budurci a wannan lokaci a wancan lokaci? daidaituwa tare da ƙauna na so a zukatan ma'aurata na wannan zamani shi yasa ba a dukan ba a ɗaukan hakan da mahimmanci Allah ya sa mu dace. To gaskiya wannan ba addini ba ne, saboda mace tana iya rasa budurcinta ta hanyoyi da yawa, kamar ɗaukar kaya mai nauyi ko hawa keke ko babur ko guje-guje da sauran abubuwa saboda haka wannan ba hujja ba ne mafita ne, mutum ya kyautata zatensa kuma ya yarda da matarsa sako daga siraji zubairu ma'azu e haka kuma wannan sako na murtala abasu ya ce salam filin yau da gobe a gaskiya wannan al'ada ce ba addini ba amma kuma tana daga cikin al'adu da addini bai ya hani da su ba kuma ta magabatan al'umma ba ta mutanen zamani ba da don yanzu kwaɗayi ya yi yawa ga 'yan mata da samari da yawa kuma gashi al'adun turawa ya mamaye birni da ƙauye har ye kuwa dalilin turawa har ye kuwa to wannan ne ban gane me kake nufi ba yake nufi yana dai magana akan kasashen afirka da al'adu na suka shigo baki kenan wannan sako na murtala mai abasu ne daga garin kwantagora sai kuma nazif yarfi daga jihar jigawa ya ce salam yau da gobe wannan tambayar sai masana zamantakewar aure da malamai magada annabawa muna jiran amsa daga bakin masana To haka kuma Zana Abubakar Abdulrahman ta ce wannan al'ada ce saboda hanyoyin da mace take rasa matantakarta suna da yawa ba sai mace ta taba kusantar namiji ba kuma wannan babbar matsala ce da ke faruwa saboda tana kashe aure saboda zargi ne ke shiga sannan abinda yake janyo fitar jini shine yayin da namiji ya kusanci macen da bata saba da namiji ba to Eh, kamata ya yi ya bi ta a hankali saboda matsewa a jikinta mace yake da shi to idan namiji zai ce dole dare daya zai samu yadda yake so to tabbas zai ji wa mace ciwo idan kuma eh, inda tsautsayi ma sai ya dangana zuwa asibiti amma in har namiji zai ce mu zai bi mace a hankali to babu wani jini da zai fita a jikinta al'ada ce kawai zai fita daga kuma haka kuma da maganar tsoratarwa da yara da suke gujewa jina sai khadijat fati kaduna ta ce hmm yau da gobe ikon allah yau dai bani da amsar tambayar ku ta yau amma ina sauraron ku don in ji abin da ake tattaunawa domin in karu da wannan tambayar taku abdulaziz ibrahim guladanci ya ce ba za a kira wannan addini ba sai dai mu ce al'ada in kuwa namiji ya ce sai ya ga jini a wannan lokacin to zai zargi matarsa domin mafi yawanci akan budurci daga gidan iyaye akan zubar da budurci daga gidan iyaye sanadiyar daukar kayayyaki masu nauyi da kuma uh, guje-guje da makamantansu sai yahaya magaji hamadu ya ce tofa yau yau fa magana ta girma ni kwata-kwata ban san da irin wannan magana ba ma ku kanku kun san ba za ku samu wasu gamsassun amsoshi ba ku canza maudu'in ku to aliyu sulaiman kwaɗa ne ko kwaɗo ban san sunan daidai ba kila in allah sa na faɗa daidai tabbas yau da gobe ganin jini a ranar saduwar aure ga ya mace al'ada ce ba addini ba da fatan malamai masana addini mm, na musulunci za su yi cikakken bayani akan haka Yau da gobe wannan maudu'in naku ya yi zahi wallahi, ni dai abin da zan ce a nan shine ku ci gaba da faɗakar da al'umma. To sai kuma mu leƙa shafin Twitter tunda da zafi-zafin ake dukan karfe. <laughs> At VOA Hausa wannan sako daga at kamaru kumar ne ya ce yau da gobe gaskiya wannan al'ada ce kawai ta hausawa domin sun fi kowace kabila al'adu waɗanda ba addini ba Shi kuwa Suleiman 33 ya ce VOA Hausa ba addini ba ne, shaida ce da Hausawa suna armar da mata tun suna ƙanana, tun halittun jikinsu ba su ƙosa ba. At Sulaiman Paki ya ce at VOA Hausa a zahirin gaskiya wannan al'ada ce amma kamar yadda wasu mutanen suke ganin hakan, hakan ba al'ada ba ne at VOA Hausa ku gayyato mana malamai. adbello duku Dukku ya ce a Hausa, yau da gobe wannan maudu'i ne mai kyau, a gaskiya wannan maganar cewa ganin jini a lokacin saduwar horko maganar mutane ne kawai. sai saƙon ƙarshe a twitter ɗin ya ce daga at yovith uh, underscore things at voa hausa al'ada ce marar kyau To ga Dr. Sharif Almuhajir masanin tattalin arziki da sarrafa dukiya a musulunci da bayanin budurci a addinin Islama. Shi dai addinin musulunci budurci abu ne mai muhimmanci a cikinsa. Addinin musulunci ya ɗauki budurci abu ne mai muhimmanci wanda ya ƙaddara shi sosai-sosai ga 'ya mace wadda ba taɓa yin aure ba. Budurci shine wato mace ta zamto namiji bai taɓa saduwa da ita ba. a wannan yanayin ana ce mata budurwa ba a gane budurci da bambancin shekaru sai dai bambancin aure saboda haka musulunci yana kimanta budurwa akan budurci akan zaurci saboda haka ma ya bambanta dukiyar sadaki ta mace wadda ta taɓa yin aure da wadda ta taɓa yin aure ba sai dai amma kamar yadda wasu suke gani cewa kamar ah, wajibi ne idan mace da ba ta taɓa yin aure ba ko kuma ba a taɓa saduwa da ita ba dole sai an ga alamar wannan budurcin lokacin da aka sayi ta na farko wannan kuskure ne saboda babu wani abu da ya yana a tarihi ko a cikin hadisi ko kuma wasu magabatan addinin musulunci da suka tabbatar da cewa dole sai an ga wannan jinin a jikin mace sannan yake gane cewa budurwa ce wani abu ne wanda malamai suka bar wa yanayin waje da kuma ne ita macen da kuma abinda likitoci za su tabbatar wannan shine yake iya nuna cewa wannan mace budurwa ce ko kuma ba budurwa ba shi yasa saboda kyakkyawan zato musulunci ya ɗauki kawai budurci a matsayin macen da bata taɓa yin aure ba kuma ba a taɓa kama ta da wani laifi wanda yake da tabbatar da shaida ba saboda haka wani jahilci ne bangare ne na jahilci mutum ya dinga tsammanin cewa dole sai ya ga mace ta yi jini a lokacin farko da ya sadu da ita wasu wanda suke wannan ɗabi'a shawar misali sakan matansu saboda sun same su ba budurwaye ba to wannan kuskure ne wannan jahilci ne kuma wannan ya saba wa tarbiyar addinin musulunci shi aure ana yin shi ne saboda dalilai da dama sannan ba a warware shi saboda abin da yake na zargi nan wa'inda suke kyaran matan nasu ko kuma suke nuna musu kyama sakamakon wani abu da suke zargi na cewa ba su gansu da jinin budurci ba wannan ma duka bangare na jahilci addinin musulunci ya umarce mu da mu gina zargi akan hujja idan muka tabbatar da hujja sannan sai mu ɗauki mataki a kai saboda haka wannan ba daidai ba ne kuma ya saba wa tarbiyyar islama a nan muke kira ga matasa da kuma 'yan uwa iyaye masu aurar da 'ya'yan duka da kowa da su kansu matan farko dai su tabbatar cewa sun kiyaye budurcinsu kuma ba su barin shi ya salwanta ba sannan matasa a dage wajen neman ilimi saboda neman ilimi ne zai iya wayar da kan musulmi cewa wannan abu bai saba wa tsarin abin da likitoci suka tabbatar na cewa budurwa kan iya rasa budurcin ta tun tana kankananan shekaru saboda wasu dalilai na ayyuka ko kuma wani wurare sannan a rika baiwa mutane uzuri kuma a riƙa yin aure akan dalilai masu muhimmanci waɗanda suka shafi tarbiyya da ilimin addini da kuma sauran abubuwa da musulunci ya zayyana wannan shi ne. to daga ɓangaren addinin krista kuma ga evangelist abba musa abdullahi wanda ake kira magaji na majami'ar presbyterian a damagaram kasar nijar to malama eh, halima a addinin krista budurci yana da amfani don shi duk abin da Allah ya yi in ka diba akwai dalilin da ya sa ya yi shi. Misali ka ki komo ga budurci, in kin ɗauka shi kanshi Allah yana so in za ki bashi hadaya ki bashi hadaya mara aibi abu mai kyau mai tsarki mai kyau bayya so ka bashi ko dabba ce ta zamanto ko gurguwa ce ko kuma tana da wani laifi wannan in kin karanta cikin eh, attaura za ki isko wannan in kin ɗauka akan budurci akwai wurare da a cikin littafi mai tsarki inda ubangiji Allah ya mana zance kan budurci inda ubangiji yana so tunda shi ya sa arme yana so miji ya isko matar shi cikin wannan budurci wato kenan ta keɗe kanta ta kiyaye kanta ta yi tahiya kamar yadda Allah yake so shi yasa in kin diba a cikin littafin da ake cewa kwaba shari'a 22 za ka iske hal idan mutum yawa budurwa shaɗe za ka gani cikin sura ta 28 zuwa aya ta 28 da 29 akwai diya wadda ya kamata ya kai kuma in kin diba hallo cikin littafin alƙalawa akwai wani bajarumi wadda ake cewa yafta da ya tafi yaƙi ya yi alƙawali gaban Allah ya ce idan Allah ya ba shi wato ya ci 'ya'yan amon da yaƙi duk wanda ya hutu tarban shi zai ba ubangiji Allah hadaya da ya zo shi wa ta fara hutuwa sai ɗiye shi ita kadai ce gare shi ta huto kuma shi koyawa Allah alkawali ba zai tara ba to yayi bakin cikin wannan sai ta roki ubanta ya ba ta kwanaki ta je ta yi kukan budurcinta kenan kun gani wannan budurci yana da amfani saboda haka kuma yana kawo kamuna tsakanin miji da mata yana kawo yarda tsakanin miji da mata shi yasa za mu ce a cikin littafi mai tsarki budurci yana da tamani da yawa malam magaji galibi idan aka arme ban san al'ada ba ce ko addini ne za ka ga ango a saduwar farko idan bai ga jini ba kenan a fahimta shi yarinya ba budurwa ba ce kenan kuma wannan sai ka ga ya zama shaidan na cewa ba ta da tsarki ba ta da tsarkaka shin hmm. a addinance dole ne saduwar farko sai an ga jini shine shaidar budurci ko kuwa to eh, na hari yanda kamar yadda ce miki ubangiji da ya halittu wannan dan ya bashi tamani shi yasa ya yi shi in ba wani dalili ba kamar misali na zamani wanda zai zamanto ana sa aka ce akwai wasu eh, kamar sport wanda yake sa mace ta bar wannan budurci na tai huta amma in hal mace ta kai ta yi saduwa da namiji to wannan ubangiji yana kyamashi. shi kenan ya zamanto zunubi ne ya zamanto saba doka Allah ce kamar yadda kai bayani akwai bayanai da yawa da likitoci suka yi bayanin da ya ce ma akwai 'ya'ya mata da ake aihuwa ba su da wannan tantani da wanda eh. kamar shi ne ake hudawa sai kamar a ce budurci ya hita kamar yadda kuma kai mm-hmm. magana akan zamani ya kamu kamar wasanni tsalle-tsalle na motsa mm-hmm. jiki duk waɗannan suna iya sawa wannan eh. ɗan tantanin sai ya ɓalle akwai kuma mm-hmm. kamar aikin wahala aikin ƙarhi mm-hmm. yawa duk waɗannan akwai shaida da likitoci sun tabbatar da wannan idan muka duba wannan bayani na likitoci kuma muka duba magana addini kuma galibi za ka ga akwai yarinyar da za ta yi rantsuwa ta ce ita bata taɓa sanin wani namiji ba sai wannan mijin nata a wannan rana amma duk da shi za ka ga eh. kamar yadda kai magana akwai zargi zai shiga akwai kuma mm-hmm. rashin yarda wani lokaci har ma da saki To wani mm. bayani za ka iya yi wa masu sauraron mu? Yawwa, to mu bisa ga fannin addinin Kiristanci, inda dai ya zamanto wa'innan mutane masu tsoron Allah ne masu tahiya bisa ga yadda Allah yake so. Akwai abin da ake cewa ruhu mai tsarki shi zai musu. Misali, in muka ɗauki eh, misali akan Maryamu, Maryamu wadda da tarihi Annabi Isa alaihi salam. Ai kun ga budurwa ce bata taɓa sanin ɗa namiji amma wannan alheri ya same ta lokacin da mala'ika Jibra'il ya zo kama ta sako. wanda yake so alimeta yusuf a lokacin nan ya ɗauki ƙudirin ya sake ta a suturce a hankali amma sai mala'ikan Allah kenan bisa kan ruhu mai tsarki zo mushi magana ya ce a'a wannan abin da yake gurinta daga Allah ne Allah ya kaisa ta zamanto haka nan kenan ruhun Allah ne kak da ka yarra ka saki matarka amma da ya gane sai ya ɗauke ta in hal mutane tabbas ya zama a haka nan ne na yi imani ruhu mai tsarki zai wa wa'annan ma'aurata magana inda za su gane i lalle wannan ba ta yi shi bane ta fannin fasikanci ko ta fannin zina ko kuma da sauransu kenan ya zamanto haka ne wannan mu shi ne abin da ya bambanta inda ruhu mai tsarki zai wa mutane magana su fahimci wannan su gane kenan haka ne abin ba bata je ta yi zunubi ko ta taka dokar Allah. Mata ne ake iya sanin suna da budurci ko ba su da. Su maza ba su da wani abin da zai kamar da ke zama mizani ko ma'aunin da za a iya tabbatar da cewa eh wannan saurayi ne bai taba sanin wata ya mace ba sai mata shi mm. wani irin jan hankali za ka yi wa matasa masu sauraron ka yanzu haka akan wannan abu halima maganar allah hanya ce haske da fitila ce a gare mu a koyaushe wato a yanzu abin da mu muka gane laifi ya taso tun daga mu uwaye hal zuwa ga Allah ya ce mu hori yaran mu ta hanya madaidaiciya wanda ko sun tsufa ba za su manta da ita ba. Yanzu sai zamanto bisa ga zamani na yanzu mun hasa horon yara ko kaɗan buma horon yara. Tubarkalla za ka gani wasu sun yi ‘ya'ya tubarkalla da ‘ya'ya kyauta ce ta Allah mai wanda sun yi ƙarhin su da su. Amma kin ga bisa ga wasu al'adu sai mutane su ce duk bakin da Allah ya ci da zai ba su abinci. Allah kuma cikin littafi ya ce wannan nauyi ne na baka amana ce na baka kuma za ka da sakamakon wannan amana na baka an ka zo to za ki ga uwaye sun tashi sun bar yaran nan babu ci babu sha sun huta wuf sun tai kan asuba kan dare kuma hallu sai yi barci su kuma kaka suka ci kaka suka sha kaka suka yi tahiya balle a kula da tarbiyyar su ta fannin addini da sauransu ko kuma a ce a kai ma wasu su hore su wannan nauyi ne laifi ne na kan uwaye wanda bun ma koya ma 'ya'yanmu Abin da Allah ya ce mu koya musu balle su ɗoka su kiyaye. To, hankalin da nake so in sha ga samari ne idan muna so mu yi tafiya irin yadda Allah yake so, dole mu koma ga littafin Allah, mu san Allah, mu san dokokin shi, mu yi hana, mu yi ce a yi. A lokacin da muka zama masu tsoron Allah to sai ki gani tafiyar mu za ta yi daidai. Me yake ka mutuwar arabe yanzu? Duk irin wannan ne Hajji halima. Mutane gida yanzu babu tarbiya. babu tahiya kamar yadda Allah ya shirya yake so gida ya tahiya tsakanin miji da mata wani tsakanin miji da mata in babu shiri sai ka gani ya shashi hal zuriyar haɗiyansu. to irin wannan dishe ke ka lalace tarbiyya zai eh, hajji saurare a nan ma wannan muhawara ta yi zahi a nan tsakanin jamila da ni kuma na koma gehe ina kallon ku eh. yawa to masu saurare lokaci ne na tattaunawa da kwararren masanin ilimin daukar ciki da haihuwa mala attahir abubakar wanda muke tare da shi yanzu haka salamu alaikum mala attahir Amma alaikum salam ala eh, halima. Yawwa Allah sa na faɗi eh. Allah sa na faɗi wannan eh, daidai. Allah sa na faɗi sunan daidai. A ka haɗa daidai ni kuma Allah sa na faɗi na ce ƙwararren masanin ilimin ɗaukar ciki da haihuwa. to haka din dai. To tun da ya ce haka din ne kenan dai dan dai duniya na ji ne kakka. Daga baya za ka gyara min kenan. Yauwa, to Mala Attahir muna godiya sosai da ka samu dama ka shigo wannan muhawara mu tattauna game da wannan batu na budurci. Wanda kamar ya, zama matsala a daidai lokacin da ake ƙoƙarin magance yawan mace-macen arme da ake fama da shi a ƙasashenmu da dama. sai kuma ga wannan batu na zaka ga a yi sabon arme yan kwanaki kalilan matsala ta shiga saboda batu na wannan budurci yarinya ta rantse ita budurwa ce shi kuma ango ya ce da bai ga jini ba kawai ta, ba da kanta a waje yau me ake ciki wani bayani za ka yi game da shi ma shi wannan budurci kan shi ma sauraron mu su gane a kimiyyance shi wannan budurci ne da ake magana wata 'yan leda ce wanda kaurinta bai wuce santimita ɗaya zuwa biyu ba da ake samu a gaban mace yana nan ya rufe gaban mace kalan shi kuma bai yana nan fari ne ko kuma kalan ke yawanci idan mace ta shiga poverty misali ta manyanta za ta fara al'ada akwai wani sinadari da ake kira estrogen mm. wanda shi ne zai fito yakan fito wata sa'in ya dan ƙara wannan abin karfi amma shi wannan abun da ake ake ta muhawara a kai eh, ana kiran shi da turanci hemen mm. h e mm. ake kiran shi a turanci mm. ba wani abun da za a ce yana nan zaune ba ne a kullum a'a yakan akan aiki wasu da shi wasu 'yan matan kuma ba a ma aihuwansu da shi mm-hmm. kaurinsa abubuwa da dama kamar yadda na ji malamai suke ta magana da kuma yadda kimiyya nuna abubuwa da dama sukan sa shi wannan abun ya fashe mm. mm. wani ma rashin kaurinsa yakan yana zauna zama a jikin mace namiji ma ya sadu bai san yana nan ba saboda is too elastic na wasu mm. akwai abubuwa da yawa wanda suke sa shi wannan abin da ake magana hemel din ya fashe da ya mace misali ya mace ba ta da lafiya tana da matsala da take bukatar a ɗauki samfur daga gabanta akwai abin da za a sa a gabanta ake kira sassilin da zai bude gabanta a sa wani a ɗauko wannan samfur daga gabanta sa wannan abun ya fasa wannan abun ya hmm. ke magana sa hannu yana fasa shi hawan hmm. doki yakan fasa shi ga masu manja da 'ya'yansu ke hawan kai hawan keke ayyuka masu ƙarfi da zai sa ya kawo friction a gabanta hmm. shi ma zai iya fasa wannan abu participate irin yin eh, sport haka da ake yi za shi gabata ba suna participating a sport hmm. sosai kamar gudu kamar kwallo kamar gymnastics duka wayannan suna sa hemel din ya yage Eh yawa ban tari ka ba Malam Attahir akwai wani bayani da na gani ma kamar irin abubuwan da mata ke amfani da su idan suna ganin al'ada wasu suna amfani da abdiga wasu kuma akwai irin tampons din nan naga an ce masu amfani da shi yawa. Suna fasa shi. Mm-hmm. Misali tampons da auduga din nan da ake amfani da shi yakan fasa shi wannan leda su ba wai dole sai saduwa da namiji yake sa wannan ledan ya fashe ba. A'a Mm. wa'annan abubuwan da muka lissafa sukan sa wannan ledan ya fashe sabu kuma ba wani wanda zai iya ce maka ya kai ya shi asibiti ta manyanta an duba an ga akwai wannan abu yakan yi wuya saboda mm. physically ganin ido yakan yi wuya ka ce gashi in mace ta manyanta. Amma na ji daɗin wannan magana da kai saboda na ga a wasu ƙasashe kamar su Egypt da su Indonesia su Malaysia haka akwai wai har gwaji har da wasu ƙasashen Afirka ana gwajin budurci. A inda kamar akwai asibitoci aka ci gaba sai a kai asibiti a duba kamar mu kuma a al'adunmu na ƙauyukanmu na Afirka kawai za a nemo wata tsohuwar mace ce ko kuma duk wani eh. wanda zai iya tabbatarwa akwai wannan budurci abin da ake kenan amma ƙasar turkiya ta haramta yin wannan gwaji na budurci ai bai kamata ba ne saboda tozar ta tsiya mace ne saboda gani da ido wata sa'in ba zai taba nuna maka cewa wannan ta sadu da namiji ko bata sadu da namiji ba ba zai yiwu ba duk ko wanda aka yi fyaɗe sai likita ya duba ya gani akwai elements ɗin maniyi a ciki da wasu abubuwa su ne zai tabbatar da cewa wannan ta sadu da namiji To hmm. magana shi wannan hemen da ake ta yi ake ta yi cewa shi ne budurci ba shi kaɗai ba ne ba titi ba ma shi ne budurci ba saboda yawancin matan ma kashi hamsin ana iya kwanciya da su na farko ba jini ba su ga jini ba. Hmm. To yawa. Ba ba ne hmm. za ta iya zuwa ka wani je kwanta da ita ya ya samu jini a wannan lokacin. Wani jinin ma ba za ka gan shi da ido ba ne sai ita za ta gan shi kan wandonta. ɗan spotted bleeding da yaka. Kamar misalin da wata ta, ta aiko a irin group din nan na WhatsApp, irin abin da ya faru kenan bayan saduwar farko da, da angon sai daga baya ta ga kamar dan digon jini a cikin wandanta. Yau to amma yawa. Sanadiyar fashewar wannan za ta iya ganin wannan, sanadiyar saduwa da namiji za ta iya ganin wannan spotted bleed. waga idan mijin yake a lokacin zai ce sai ya bi ta ya ga wandonta. Eh amma shi amma shi mijin cewa ya a'a ai al'ada ce ba wannan bane daga nan dai abubuwa suka fara dai na cin mutunci da cin zarai har dai ya sake ta wai ba budurwa bace. A gaskiya baya son ta. Hmm. Idan har yana son ta ne to wannan bai kai ya kashe aure ba. in san akwai abin da in kana in kai ma kana da zargi kanka to hmm. sai ka ɗauki kowa yanda kake. amma a kimiyyanci gaskiya ba za a ce wannan abin hemen din sai ka gan shi shi ne za ka ce mace ba ta sadu na miji ba a'a babu To, malam me za ka ce da matan da su suke zuwa ma a ɗinke su su gama duk abin da za su yi a waje saboda amma yanda maza suke suka mai da hankali akan wannan sai ka ga cewa sun je an ɗinke su sannan kuma abin ya zo ya zama musu matsala daga baya har wajen haihuwa ya iya suna su samu illa. Gaskiya ana samun matsala saboda maza sun sa ido game da wannan abun sai na ganki tas amma sai kaman kafin yadda ke budurwa ce so sai a kai ai wannan reconstruction din to mm. wajen aihuwa plus vaginal flow din bai iya buɗuwa gaba daya yanda yaro zai iya fitowa to mm. dole sai an kai ga aiki to wata kuma daga haka ba za ta iya aihuwan da kanta ba dole kowane aihuwa sai an yi aiki mm. to kaga ya zama wa mijin matsala ya zama mata matsala da mm. rayuwa. Yawwa to ana wannan reconstruction din. Mm. Tabbas ana yi. Yawwa to muna godiya sosai mala Attahir Abubakar da ka samu dama ka amsa mana waɗannan tambayoyi kamar cikin sakan talatin arba'in me za ka ce a ƙarshe wannan tattaunawar tamu. A ƙarshe gaskiya na yi farin cikin saduwa da ku da kuma ba da haske game da wannan abu Abu ne da yake ciwo mutane da yawa tuwa ƙwarya wasu ba su iya fitowa ma su yi magana amma kun ma mutane su yawa inda yake musu kai kai mm, to muna godiya sosai mun gode da yau mun gode Allah ba wannan bane kawai budurci ga ya mace mm. akwai abin da da yawa wanda shi yake kawo lalacewan wannan dan abin da ake ta rigima a kai din Yawwa, to muna godiya eh, sosai kadai bane Yawwa, mun gode sosai yawwa eh. usman da jamila mm. wannan tattaunawa da muka ina so masu saurare su fahimce mu ba wai mun ba da dama bane ga 'ya'ya mm. mata a je a yi iskanci mm. idan aka yi aure a ce ai mun ji a shirin yau da gobe eh. ba haka bane abin da yasa yau Yawwa, su ma matan su ji tsoron Allah saboda mun shirya wannan muhawara ce saboda a fahimtar da mazan da ba su gane ba sun tun da yawa suke mm. amfani da wannan a ci zarafi hamma a yi saki to kuma mata 'yan mata ba hujja ba ce. Kwarai da gaske ba hujja ba ce kuma wannan reconstruction din. Dungu. kuma masu zuwa a dinki ai wannan dinki shine dubu eh, ai gwamma ma ki to balo balo ki ce wani kaga mm, tsakani da Allah kaza kaza ka san na sani ki eh, san na sani masu saurare iyakacin shirin kenan a madadin mm. kowa da kowa ku huta lahiya sai kuma gobe masu wasanni ba ta kyale ba 'yan wasan kwallo